Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna tare da Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin nan da ya saba tankaɗe da rairaya gami da zaɓar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya gabata domin yin bitar su. Daga cikin labarin da shirin na mu zagaye duniya ya zakulo a wannan karan akwai rahoton gano yadda 'yan ta'adda masu satar mutane don karɓar kudin fansa a najeriya suka fito da wata sabuwar dabara ta neman kare kansu daga hararen da sojoji ke kai musu da zummar murkushe su a jamhuriyar nijar kuwa faransa ce a hukumance ta sanar da rufe ofishin jakadancinta da ke kasar a daidai lokacin da kasan karshe na sojojinta da suka rage su ma suka fice shirin zai kuma leƙa zirin gaza domin jin halin da ake ciki bayan da tsarin kiwon lafiya ya durkushe sakamakon hararen da isra'ila ke kaiwa kan yankin na falasɗinu babu kakkautawa shirin zai fara daga najeriya inda rahotanni daga jihar zamfara suka bayyana cewar yanzu haka 'yan ta'adda na gina ramukan karkashin ƙasa don ɓoyewa hararen da sojojin ƙasar ke kai musu ta sama majiya kwakwara ta tabbatarwa arafai hausa cewa 'yan ta'addan na ayyukan gina ramukan karkashin ƙasar ne a dazukan ƙananan hukumomin anka da bukuyum kamar yadda za a ji cikin rahoton faruk muhammad yabo Mazana yankunan ƙauyukan wannan ƙananan hukumomi na anka da bokoyom da suka nemi a sakaye sunansu sun tabbatarwa a sashen hausa na radio france international cewa 'yan ta'addan na gina ramuka ne a bambantan wurare ciki har da yankunan kanoma da bagiga da wuya ya zarce birnin gwari ta jihar kaduna wannan abun da kake samun labari haka ne don gaskiya akwai ɗaya daga cikin mutanenmu ma waɗanda aka kama ba a daɗe da sauko su ba kusa da inda suka yi kamfin ɗinsu a nan dabobinsu irin wuya da bagega duka irin waɗannan wuraren nan ne yanzu suka samu wannan sabon abin da suke yi za su yi ginin rami sai su shige ciki saboda guje ma harin da sojoji ha kawo musu suna illata su su kashe wasu daga cikinsu. Wannan tsakanin dajin Kano ya tashi ya faɗa bagega ya yi iyaka da wuya. A shekarun jiya ma jaridar Daily Trust da ake bugawa a arewacin tarayyar Najeriya ta ba da labarin yadda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da mutane 150 a wurare daban-daban cikin wata ɗaya da suka hada da mutum 18 a ƙauyen mutunji 32 a kwanar dutse talatin a unguwar kawo ashirin da biyu a sabon garin mahuta sai kuma wasu ashirin a gama giwa duka a karamar hukumar mulkin maro haka ma sun yi garkuwa da wasu mutane bakwai a ƙauyen bulakke ta maradin a inda aka samu labarin wasu da yunwa ta kashe su a inda 'yan ta'addan ke ci gaba da garkuwa da su a daji usman umar bafulatani ne da 'yan ta'adda suka addaba a wani kauye da ke karamar hukumar mulkin gumi su kawo na da taurin kai yamma yawa kin hita yayi amma da yake shina da maganin bindiga suka jijji mai ciwo suka walakanta shi suka kore mai su dukiya gaba ɗaya yan uwana wadda ta hi mamana kakata da gudu aka jawo ta aka sa ta mashin aka gudu nan gwallon gaba ɗaya sun wace gwalli na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara asp yazid abubakar ta waya ya ce ba su da wannan labari amma kuma za su bincika kuma zai neme ni daga baya to sai dai a ta bakin mai taimakawa gwamnan jihar zamfara kan harkokin watsa labarai mustapha jafaru kaura yanzu ana babbaka su da wuta da waɗannan abubuwa koyaushe nan da can har sun zo suna yin gina karkashin ƙasa suna ɓoyewa ya kaga ana rinjaya su kenan masu lura da al'amura irin su sidi umar tsohon ɗan jarida a nan jihar sokoto na ganin kaiwa ga wannan mataki da 'yan ta'addan suka yi na da nasaba ne da yadda hukumomin tsaro ba su duka aikin su da gaske ba domin ni ban ban yadda cewa wai wasu tsirarun mutane su yi karfin gwamnati wallahi ko su suwaye gwamnati ta yi karfin kowa da gwamnati ta tashi na san cewa da tana iya maganin wani al'amarin kai tsaye amma ina saboda min saboda wasu manohi da ke ako wanda mu mu san su ba ba mu iya gane su akun gashi ya zo har ya kawo ina lalawa ina lalawa juna mutane da yawa sun bar gidajensu sun bar wuraren noman su sun dawo cikin birane zamne ko a kwanan nan ma yan ta'addan sun yi garkuwa da hakimin ƙauyen abu Magaji Sa'idu da kuma limamin ƙauyen Malam Abdullahi tare da neman miliyan biyar a matsayin kuɗin fansa Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafai Hausa To har yanzu dai shirin na Najeriya inda fannin ilimi ke ci gaba da jin jiki duk da irin matakan da gwamnati ke ɗauka wajen ƙarfafa shi. A cikin makon da ya ƙare gwamnati ta sake bayyana damuwa akan yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin ƙasar, waɗanda ta bayyana yawansu a matsayin barazana ga zaman lafiyar yankin. Alƙalima dai sun nuna cewar akalla yara dubu ɗari 680 ne ba sa zuwa makaranta a jihar Kaduna, yayin da yawansu ya kai sama da dubu ɗari biyar a jihar Gombe. dangane da wannan matsala da kuma barazanar da ke tattare da ita ne kuma bashir ibrahim idris ya tattauna da farfesa abba haladu shugaban hukumar kula da karatun manyan mutane a najeriya to farfesa a baya bayan nan gwamnatocin wasu daga cikin jihohin arewacin najeriya sun tashi tsaye amma kuma sai gashi kamar alkaluman karuwa suke na yaran da ba sa zuwa makaranta to ai idan an sami ire-iren hoɓɓasa da wasu gwamnatoci sukan yi za ka tarar cewar wani ɗan ɓangare kawai ake taɓawa. Amma ita matsalar ai tana da girma matuƙar gaske wadda kuma akwai dalilai da dama da suka dawwamar da wannan matsala. To, kamar waɗannan dalilai kake nufi? Suna da matuƙar yawa. Wato akwai matsalar talauci wadda za ka iya cewa ta yi wa akasarin mutane katutu. A musamman arewacin Najeriya. Kuma ƙididdiga ta gwamnatin tarayya ta nuna haka ɗin. To a yayin da mutane suke cikin talauci, za ka tarar cewar babban abin da yake gabansu shine ta yaya za su samu abincin da za su ci. Wasu lokutan kuma za ka tarar cewar ai makarantun nema babu a ƙauyuka da yawa. Wani lokacin kuma za ka tarar cewar ga makarantun babu malaman da za su koyar saboda haka yaran ba sa samun ƙarfin gwiwa za ka tarar cewar kuma akwai karanci na kishin ƙasa gaskiya a cikin al'ummarmu malaman da za a ɗauka sai a sa san rai ina maslaha take akwai maslaha amma dai ba abu ne mai sauƙi ba gaskiya saboda an yi sake na ɗaya dai akwai buƙatar a yi tsare-tsare masu inganci kuma a samar da kuɗaɗe masu ɗan kauri sannan a sa ido a tabbatar da cewa kuɗaɗen ana yin amfani da su yadda ya dace hanya ta biyu a tabbatar da cewa ɓangaren harkar koyo da koyarwa malami shine na farko tun daga lokacin da ake ɗaukar malamai sai ka tarar cewa an ɗauki mutumin da an san ba zai iya koyarwa ya ba to kaga tun daga nan an bata harkar ilimi farfesa abba abubakar haladu mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana ni ma na gode To a jumar da ta gabata a hukumance gwamnatin Faransa ta sanar da ɗaukar matakin rufe ofishin jakadancinta da ke jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da kasan karshe na sojojin Faransar da suka rage su ma suka fice da kasar To kowane yanayi matakin Faransar na baya-bayan nan zai haifar? Muhammad Sani Rufa'i masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da ke jamhuriyar ta Nijar ga kuma yadda zantawarsu ta gudana da Abdulkarim Ibrahim Shikal. To kasan wannan ba abin mamaki ba ya zo ne bayan wasu abubuwa da suka wakana a baya bayan shi abubuwa da suke ta faruwa da Nijar sai ta sokiya ya jiniyoyi wanda ya hada ta da shi har ta kai ga neman sojan horon shi su bar kasala to wannan bai zo da mamaki ba abubuwa wanda suka yi cakudu suka zo karshen wannan abu sai dai abin da ya kamata a sani shine wani masani yana cewa siyasa ka nemi abokin hamayya wanda suka juya mutane shi kusan hukumomi sun yarda sun gano da cewa mutane suna da kyama da ba ɗan shi ba manufofin siyasa shi a afirka kuma su gani suka juya wannan abubuwan za su samu goyon baya ta hanyar wannan bayan juyin mulkin wannan shi ne suka yi kuma ya jawo duka wannan abubuwan. to amma kamar ka ambaci cewa su sojojin sun ɗauki matakai da dama na soke jinoyi na tsawon shekaru tsakanin niger da faransa idan faransa ba ta da ofishin shekaranci a buɗe a niger ta yaya za a iya samun kusanci da juna to kusan hujjar da suka bada takardar shi da cewa ofishin jakarancin nasu bai iya aiki a yadda ya kamata amma an san horon shi ayi gaba ɗayanta bata bar Nijar ba tunda sauran cibiyoyin na tattalin arziki suna nan ka ɗauka kan babban kamfanin Orano har yanzu bai dauki wata sanarwa ba kuma hukumomin sojin ma har yanzu sanarwa ba akan wannan ta kasa ba mamaki a gaba akwai hanyar da za ka tattauna. Ka ce rufe ofishin jakaranci ba shi ke tabbatar da cewa faransa ta bar Nijar ba akwai kaddarorinta irin su Orano da makamantansu. A kasancewar ofishin jakarancin a rufe wani tasiri zai iya yin alaka a tsakanin kasashen lura da cewa watakila ba wanda za a tattauna da shi ba wata musayar bayanai tsakanin kasashen biyu. Ma'amala ta kasa da kasa ba dole ba ofishin jakaranci yana nan kuma duka mutane sun yi yakinin cewa ba zai shi an tuka kafarta da niyyar barin kwata-kwata ta bar kasar jamhuriyar Nijar ko da ta wata hanya ce a gaba sai ta samu hanyar da ta dawo ganin muhimmancin da Nijar take da shi. To a farkon makon nan da ya gabata, jagoran gwamnatin sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ya ce a cikin 'yan kwanakin da suke tafi zai bayyana wa al'ummar kasar jadawali dangane da yadda za a gudanar da zaɓuka da kuma mika mulki ga farar hula. janar abdurrahman chani wanda ya bayyana haka yayin gabatar da jawabi a game da zagayowar ranar jamhuriya ya yi amfani da kakkausan harshe wajen sokar matakan da kungiyar Ecos ta dauka a kan nijar yayin da a hannu ɗaya ya bayyana alfahari da matakin da suka dauka na soke wasu yarjeniyoyi tsakaninsu da faransa Tare da 'yan uwana Ibrahim Traore da Asimi Goita, mun rantse da cewa za mu rubuta sabon tarihi ga nahiyarmu ta Afirka inda al'ummarmu za ta rika rayuwa cikin walwala jin daɗi da cikakken 'yanci. Kaka ba mana takunkumi da ba shi da hujja da suka saba, irin na ta'addanci, rashin imani da rashin dattako. Sai dai yawo da yomowa sun zaci za su durkusar da mu. su mayar da mu zamanin tsohuwar gwamnati da mulkin mallakar faransa ba su san cewa suna gaban jikokin jarumai ba sojojin cnsp za su kira taro na ƙasa don tattauna batun rikon ƙwarya kuma tun makon gobe mambobin gwamnati za su watsa cikin ƙasa don waye kan al'umma ƙasar Nijar tamu ce don haka mu ne za mu sha ta tsarin da za ta bi don ci gabanta insha Allah. a nu de forger son destin, inshallah. Shugaban gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chani. To yanzu kuma sai jamhuriyar Benin inda shugaban kasar Patrice Talon ya bayyana cewa lokaci yayi da ya kamata alaka ta dawo tsakaninsa da kasashe makwabtansu waɗanda a yanzu haka suke ƙarƙashin mulkin sojoji bayan juyin mulkin da ya haddasa kakaba musu takunkumai tsaurara daga manyan kasashe da kuma kungiyoyi. Yin amfani da bindiga domin kwace mulki abu ne da duk wanda ya yarda da demokaradiyya ya yi Allah wadai da shi, kuma mun yi hakan kamar yadda dokokin ƙasarmu suka shimfiɗa. mun ɗauki irin wannan mataki na Allah wadai saboda kasancewar mu mambobi a cikin ƙungiyoyin wannan yanki da kuma sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa. Ko da wasa ba mu taɓa fatan cewa takunkuman da aka sanya za su kasance dalilin jefa jama'a a cikin kuncin rayuwa ba. Tabbas akwai lokacin da akan iya ɗaukar matakin yin suka idan aka aikata ba daidai ba. Daga nan sai a tilasta neman aiwatar da wani mataki. Daga nan kuma sai a rika cizawa ana busawa. amma fa idan ana fatan samuwar hakan dole ne wanda ake takaddama da shi ya bayyana matsayinsa da kuma abubuwan da yake bukata to amma har yanzu shiru ba mu ji daga gare su ba a yanzu dai kallo ya koma wajen mahukuntan domin su fito su nuna cewa suna buƙatar tattaunawa da ƙungiyoyin da tun da can dama su mambobi ne a cikinsu rashin ɗaukar mataki ba abin da zai haifar face ƙarfafa wasu gwiwa domin ɗaukar makamai tare da ƙwace mulki da tayar da rikici da kuma wargaza tsarin dimokuraɗiyya. Shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon A ranar Larabar da ta gabata, jami'an tsaron Burkina Faso suka kama wasu jami'an ƙasar Faransa guda hudu da suka shiga kasar bisa zarginsu da kasancewa 'yan leƙen asiri azima bashir aminu na dauke da karin bayani tun a ranar ɗaya ga watan da muke cikin na disamba sanarwar ofishin jikadancin faransar ta ce faransawan hudu injiniyoyi ne da suka shiga birnin nawa wagadugu don gudanar da wasu aikace-aikace a ofishin jikadancin na faransar faransar ta ce za ta amince da amfani da halassattun matakai wajen gudanar da bincike kan mutanen hudu amma ba za ta amsa duk wani zargi ko kuma dalilai da gwamnatin burkina faso za ta bayar akan mutanen hudu da sunan sun shiga kasar da wata manufa sabanin aikinsu na injiniyanci ba sanarwar ta faransa ta buƙaci gaggauta sakin injiniyoyin hudu to daga burkina faso sai gini inda har wa yau azima bashir aminanci ta kawo mana labarin yadda wasu mutane kusan ashirin suka mutu wasu kusan ɗari kuma suka jikkata sakamakon wata mummunar gobara da ta tashi a defan adana man fetur guda ɗaya tilo da ƙasar ta mallaka a birnin konakiri Shugaban hukumar bayar agajin gaggawa jan Traore ya ce da dama sun samu munanan raunuka wanda ke sanya yiwuwar adadin ya iya sake karuwa kowane lokaci daga yanzu. Alkalman da asibitin birnin konakiri ya bayar na nuna cewa yanzu haka akwai ƙarin mutane uku da suka mutu bayan takwas da aka bayyana tun da farko. Ita dai wannan ma'adanar man fetur da ke gundumar Kalim a tsakiyar Conakry babban birnin guinea ita ce guda ɗaya tilo da ƙasar ke da ita. Lamarin da ya tayar da hankalin mahukunta da ma al'ummar ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce ana iya hangen mummunar gobarar da ta tashi daga nisan kilomita aƙalla guda. To mai sauraro kana tare da shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin lamuran da suka wakana a makon jiya daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. yanzu kuma shirin zai tsallaka yankin gabas ta tsakiya inda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ma'aikatan lafiya akalla 246 ne suka mutu tun bayan da Isra'ila ta fara kai hare-hare a kan zirin Gaza sakamakon yadda jerin farmakin da take kaiwa kan asibitoci ya zama ruwan dare a yankin a kokarin da take yi na murkushe mayakan Hamas asibitoci a yankin na Gaza dai sun samu gagarumin kasu amma duk da haka ma'aikatan lafiya na yin duk mai yiwuwa don ceto waɗanda suka ji rauni. Ga rahoton Michael Kudusin. Dr. Richard Pipakon likita ne da ke aiki da hukumar lafiya ta duniya wanda ya shafe kimanin makonni biyu a zirin Gaza. Kuma ya samu damar shiga asibitin al'ali inda ya ce kafin kwanaki biyu da suka wuce asibitin al'ali ne kawai ke aiki a arewacin wannan ziri amma yanzu komai ya taɓarɓare babu magunguna babu ƙwararru ma'aikatan lafiya yanzu haka ɗimbin ma'aikatan ne yake kwance a asibitin suna jinyar munanan raunuka Dr. Pipakon ya yi ƙarin bayani. A lokacin da na ziyarci asibitin al'ahli, likitoci masu aikin fiɗa ne kawai na tarar. Ɗaya daga cikinsu ya ƙware ne a fannin ƙashi. Sun mun bayanin cewa sai da ya zame musu wajibi su datse gaɓoɓin mutane. waɗanda idan da komai na tafiya daidai a asibitin hakan ba zai taɓa zama ƙaddararsu ba a duk inda ka duba a gaza mutane ne masu dungu maza mata da yara an yi wa yara ƙanana da dama dungu wanda hakan bai kamata ya kasance ba kafin wannan yaƙi ɓangaren lafiyar gaza na aiki kusan kamar yadda ya kamata tsarin rigakafin yankin na tafiya daidai amma yanzu lamarin ya sauya inda ake samun karuwar bullar cutar amai da gudawa a tsakanin yara kana masu jinyar cutar sankara ba sa samun kulawa kafin wannan yakin ɗanbin mutane ne ke tsallakawa isra'ila da neman magani a kowace rana a ranar talatar da ta gabata amurka ta sanar da a kafa wata rundunar haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun kasashe goma domin bayar da tsaro ga tekun red sea da nufin kare tarin jirage daga hararen 'yan tawayen hutu na ƙasar yemen waɗanda ke ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan da ke ratsawa ta tekun da nufin ɗaukar fansa kan kisan kare dangin da isra'ila ke yi wa falasɗinawa wannan haɗaka ta kunshi ƙasashen bahrain kanada faransa italiya da kuma tsibirin seychelles bayi ga birtaniya a ɓangare guda tuni dai huti ta sha alwashin kai farmaki kan duk wata runduna da ke cikin wannan haɗaka halin da larabawan falasdino suka shiga sakamakon ruwan bama-bamai da yahudin isra'ila take musu shi ya tunzura ya sa mayakan hutu suka rika datse jiragen da suke kara kaina a wannan teku na bahar maliya dole a samu wannan saboda matakin da ya kamata a ɗauka wajen tabbatar da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya dangane da dakatar da yahudin isra'ila ta hanyar hukunta ta sakamakon karya dokokin duniya da ta yi wannan shi yasa har aka samu irin irin wannan datsa jiragen me zai zama natijan wannan haɗakan ƙara rura wutan bala'i ne da fitina da masifa a siyasan duniya To daga batun tsaro sai na 'yanci rani, inda a makon jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kare sabuwar dokar da ke fayyace makomar 'yanci ranin a ƙasar. Dokar da ke shan suka saboda tsauraran matakan da ta kunsa. A wani bangaren kuma Macron na shan caccaka ne a sanadiyar goyon bayan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta marin Le da ya samu kafin amincewa da dokar. Ga dai abin da shugaban na Faransa ke cewa game da ita. Je euh, Ina mutunta ilahirin 'yan majalisar da suka fito daga bangaren masu rinjaye saboda yadda suka amince da wannan doka. Na yi imanin cewa sun kada ƙuri'ar amincewa da dokar ce saboda sun tabbatar tana da amfani ga ƙasa. Wannan doka ce da za ta kasance garkuwar da muka jima muna ƙoƙarin samarwa ƙasarmu. Ya kamata a sani cewa idan kana jagoranci to ya zama wajibi ka kasance mai hangen nesa. Muna alfahari da wannan doka, kuma san babu wani abin cece ku ce a game da ita. Ya kamata a warware wa jama'a da kuma kawar da shakku a game da bayanan da ba na gaskiya ba ne da ake dangantawa da wannan doka. Abubuwan da ke cikinta duk da cewa akwai waɗanda ba su yarda da su ba, amma ni na yarda da cewar al'ummarmu na buƙatar hakan. De dire que nos compatriotes attendaient cette Shugaban Faransa Emmanuel Macron To da haka shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi ban kwana da shi yake karkarewa. Kuma a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka jimriyoyinsu. Ibrahim Tukur Kefi shine jami'in da ya sarrafa na'ura. Nura Ado Suleiman da na shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin Hausa da Radio France International RFI. Kewa masu sauraro fatan alkhairi.